dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum wanda shi kada ya cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon haɗuwa wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdulaziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai yau shine wuni na goma sha bakwai a cikin watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai da kuma shine ishirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara a ƙirgen meladiya a kafin mu fara karatu Allah maɗaukaki ya nufi masallacin Umar ibn Abdulaziz da ziyartan prison a wannan wuni kamar yadda muka tallata muka kwadaitar da 'yan uwa ranar juma'a da ta gabata 'yan uwan musulmai da suke prison suna bukatan gudunmawanmu suna bukatan taimakonmu suna bukatan agajinmu yadda muke azumin nan haka su ma suke can suke azumi kuma mun san yadda abubuwa suke gudana mutumin da yake a sake ma ya kare ballantana mutumin da ke daure akwai mutanen da mun sani cewa a sake suke ba a daure ba amma ruwan sanyi da za su sha yana gagarar su idan sun yi azumi to ina ga da yake daure ba shi da damar ya je ne mun san cewa waɗannan mutane ne da suke hannun gwamnati kuma gwamnati tana ci da su ba amma dai mun san yadda abubuwa suke a kasar mu ba abin da yake boyayya a wajen mu da haka waɗannan bayan Allah suna buƙatar tallafi prison ɗin nan idan ka je za ka samu akwai mutanen kirki waɗanda tsautsayi ya kai su wannan wajen akwai waɗanda asali ba mutanen kirki ba ne amma zuwansu prison ɗin ya mai da su mutanen kirki akwai waɗanda ma za ka samu bisa kuskure ne aka kama su aka ji aka garkame su ba laifin su bane mutanen kirki ne kai ko waɗanda ba mutanen kirkin ba a shari'a dukkan ɗan adam idan ka ɗauki abinci ka bashi ko ka ɗauki abin sha ka bashi za ka samu lada abin Allah subhanahu wa ta'ala hadithi cin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wani mutum yana cikin tafiya kishi ya dame shi yana jin tsananin kishin ruwa ya samu rijiya to sai dai wannan rijiya babu guga da za a ja ruwa a sha wannan bawan Allah ya shiga cikin wannan rijiya ya sha ruwa ya koshi yana fitowa sai ya samu wani kare a bakin rijiya yana lallagi tsananin kishin ruwa ya dame shi wannan mutumin sai ya ce wato wannan karan ya kai tsananin kishi irin yadda nima na ji kafin samu ruwan nan amma matsalar babu guga balantana ya ja ruwan nan ya ba wannan kare shi ma shiga ya sha Ba sai ya tuna cewa akwai takalminsa huffi ne takalmin huffi wato kamar takalmi ne kafa ciki amma kuma na fata ake yin sa wanda za ka iya sa ɗura masa ruwa ya zauna ciki da aka ya ɗauki wannan kufi nasa ya shiga da cikin rijiya ya zuba ruwa a cikin wannan kufin ya kama da fatar bakinsa ya rike sannan ya taka ya taka matakalar rijiya ya fito sannan shayar da wannan kare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce lokacin da wannan bawan Allah ya shayar da wannan karen sai Allah maɗaukaki ya masa gafara to kun ga wannan bawan Allah kare ya shayar amma ga irin falalar da ya samu a Allah ga irin darajar da ya samu a Allah maɗaukaki sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka saya ma'aikin Allah yanzu har cikin dabbobi ma idan muka shayar da su ko muka ciyar da su za mu samu lada Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce, inna fi kulli kabid ratba ajra Manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce, kowace ɗanyar hanta da aka ciyar da ita ko aka shayar da ita manzan Allah sallallahu alaihi sallama ce za a samu lada duk abin da aka ɗauka aka ba wani ɗanyar hanta ma'ana duka abin da ke mai rai da aka ɗauka aka ba shi abinci ko aka ba shi abin sha annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a samu lada cikin sa to ina ga mutum mutumin ma musulmi ko mutumin banza ne ka ɗauki ka dauki abinci ka shi za ka samu lada abun Allah subhanahu wataala kuma al'umma su bar su bar mutane su mutu da yunwa su saboda masu laifi ne wannan laifi ne abun Allah subhanahu wataala mu yi tarayya da yan uwanmu da suke cikin wannan wa'annan wurare wajen taimaka musu da abin da za su yi buɗe baki da shi sun yi azumi ita gwamnati gwamnatin tarayya ce ba ruwanta ramadana ya zo ramadana bai zo ba yadda ake abinci kafin ramadana haka ake abinci lokacin da ramadana ya zo lokacin abincin rana za abincin rana lokacin abincin dare za abincin dare haka za abincin kuma yadda aka saba shi haka za a yi babu wanda bai sani ba irin irin abincin da ake yi a irin makarantun mu ballantana a furzin zuwan da muka yi abin da ya babu mamaki rafat ɗin da muka samu shine duk faɗin jihar Bauchin nan kaf gaba ɗaya mutane guda biyu ne suke da rekod ɗin idan ramadana ya zo kullum suna kaiwa abun buɗe baki a cikin prison mutum biyu ne kasal duk jihar bosu gaba da akwai wani baban Allah da duk wayewan gari sai ya kai buhun lemo wannan buhun lemon da za a raba ɗaya ka san ba kowa ne zai samu ba duk da ban kirga buhun lemo ba amma mutanen da suke furzin din sun kai ɗari tara ban yi tsammanin za a samu kwayar ɗari tara nan lemo a cikin buhun lemo ba ran da bai samu lemo ba akai ayaba suka ce wannan bawan Allah ya yi shekara da shekaru yana yin wannan aiki tsakaninsa da ubangiji ba faɗa yake yi ba Allah ya saka masa da alkhairi zan faɗe shi saboda wasu su koyi da shi ba wai dan shi yana so a faɗa ba ko ya ce a faɗa ba tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Ahmadu Adamu Muhammad suka ce shekara da shekaru yake wannan gudunmawa a kurzi kullum in azumi ya zo sai an kai buhun mu. raba waɗanda suke cin furzan din nan akwai wani bawan Allah na biyun kenan shi masu dafa abinci ya ɗauka ya kai furzan din su rika yin kunu su yi ƙosai a kawo biredi a yi shayi wata rana a rinka raba waɗannan prisoners amma baya iya ciyar da su duka gaba ɗaya wannan abin da ake na buɗe ba zai yi a ce kowa a bashi ba don haka ɗaki ɗaki ake yi yau an san cewa an tsaya daki na kaza goban Allah madaukake mu sai a ci gaba daga ɗakin da aka tsaya haka da haka ake ba su kunu da za su sha wani daga cikin manyan manyan jami'an prison din yace abu mamaki mutane sun dauka duk waɗanda suke cikin prison mutanen banza ne yace akwai mutanen kirki yace akwai masu kwana suna sallar dare akwai mahaddata alqur'ani akwai masu karatun alqur'ani a ciki yace a cikin satin da ya wuce akwai wani bawan Allah da ya rasu a cikin prison din bawan Allah nan lokacin sai da lokacin da zai mutu a kalmar da ya faɗa ta ƙarshe la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalmar da ya faɗa kenan ya cika a cikin furzin din mutum nawa ne suke mutuwa a waje ba a cikin furzin ba amma ba su cika da kalmar shahada ba to waɗannan kaga mutane guda biyu abin koyi ne inda a ce za a samu irinsu a cikin wannan gari namu a cikin wannan jiha a ce a samu mutum hamsin suna irin wannan abu su waɗannan bayan Allah da suke cikin firzin ai da sun san cewa lallai su ma suna yin azumi irin yadda sauran musulmi suke yin azumi kuma suna yan buɗe baki irin yadda sauran musulmi suke yi sannan waɗannan prisoners suna da tsananin neman gudunmawar na tufafi wani an kama shi ne an kai shi da rigarsa ɗaya tun da ya je da riga ɗaya na rigarsa guda ɗaya ce uniform ne gwamnati take ɗinkawa ta ba kowa ya sa uniform ɗin ba koyaushe ne kowa yake samu ba don haka rigar nan da take jikinsa rigarsa da wando ran da yake bukatan ya wanke sai dai ya cire rigar ya wanke yau in ya shanya ta bushe kuma ya cire wandon ya wanke wannan rayuwa haka suke cikinta kuma ciki kamar yadda na gaya muku akwai mutanen kirki da haka waɗannan bayan Allah suna buƙatar tallafin mu masallacin Umar ibn Abdulaziz ya sai dan abun buɗe baki ya kai wannan wannan furzin dan haka shi masallacin yake kira ga sauran masallatai su koyi da irin wannan aiki idan ana samun irin waɗannan wasu sai dabino su kai wasu sai lemo su kai wasu sai buredi su kai wancan bawan Allah na biyu motar buredi ake kawo kullum waɗannan irin mutane wato tuntuni sun riga sun tara lada mai yawan gaske alhali wasu suna nan sun ninnin kasu mallakan abin duniya amma ba su farga irin waɗannan ayyuka alkhairin ba Na haka nake jan hankalin mutane a cikin waɗannan kwanaki da suka raguwa masu tsada da kuma sauran raguwar rayuwar mu ma mu ringa suna da wannan bayan Allah da suke irin waɗannan wurare sannan akwai yan uwanmu da suke kwanci a asibiti wasu masu karamin karfi wani yana nan a asibiti za ka samu abin takaici test za a rubuta masa naira dubu biyu amma sai wata guda yana neman naira dubu biyu nan za a yi masa test ya samu kuɗin da riba muna roƙon Allah maɗaukaki ya zaunar da mu lafiya marasa lafiyar mu Allah maɗaukaki ba su lafiya waɗanda suke cikin firzin nagari daga cikinsu Allah maɗaukake kawo musu mafita su fita waɗanda suke lalatattu Allah maɗaukake ya shiryar da su kuma su kawo musu mafita su fita domin su ci gaba da ayyukansu kamar yadda sauran mutane suke rayuwa idan ba manta ba a karatun jiya mun tsaya a cikin surata yunus aya ta 83 yau za mu tashi aya ta 84 a cikin wannan sura mai albarka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا فعليه توكلوا إن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين نعم ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله تعالى يتي وقال موسى sai النبي موسى ya يا قوم يا قوم ku إن كنتم آمنتم بالله in har kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara ga Allah in kuntum muslimin in har kun kasance musulmai masu mika wuya zuwa ga Allah faƙalu sai suka ce ala Allah tawakkalna ga Allah muka dogara rabbana ya ubangijin mu la taj'alna kada ka sanya mu fitnatan mu zamo jarrabawa lil qaumi lil zalimin ga waɗannan mutane azzalumai wa najjina bi rahmatika ubangiji ka tseratar da mu da rahamarka Minan alqawmil kafirin daga waɗannan mutanen da suka kafirce wa annabawan da ka aiko musu idan ba mu manta ba Allah madaukaki ya bamu labari a ayoyin da suka gabata annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bayan sun fita filin daga wurin da aka sanya na lokaci tsakanin haduwar fir'auna da rundunarsa da kuma annabi Musa alaihi salam da annabi haruna lokacin da annabi musa jefa sandansa ta zama macijiya sannan kuma ta lankwame dukkan kayan sihirce-sihirce wanda jama'ar masihirtan fir'auna suka yi wanda har wannan ya jawo al'ummar da suka zo a matsayin masu kalubalantar annabi musa da haruna take suka miƙa wuya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala suka bada suka yi sujjada suka ce sun yi imani da ubangiji annabi musa da haruna har ubangiji ta ya ba mu labarin cewa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam a cikin ɓangaren zurriyar fir'auna wato a cikin ƙibbawa ‘yan kaɗan ne su ɗuma sun musulunta ne tare da tsananin tsoro da suke na fir'auna da jama'arsa saboda za su iya cutar da shi to a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya yi nasara akan abokan gabansa fir'auna da jama'arsa a filin daga annabi Musa alaihi salam ne sai ya koma yake musu wannan wa'azi da nasiha yace ya ku mutane na in har kun yi imani da Allah to ga Allah za ku dogara nan za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam wato yana jan hankalin banu Isra'ila da burriya da suka yi imani da shi annabi Musa alaihi salam akan cewa kada su ɗauka suna da wata dabara in ba Allah ba duk abin da za su yi duk abin da suke neman nasara a kansa to su dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala dan shi ke ba da nasara da haka yace in har kun yi imani da Allah to ga Allah za ku dogara wannan yake nuna dukkan abin da ka sa a gaba a rayuwarka ba za ka samu nasara a cikinsa ba in baka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tawakkali ga Allah yana daga cikin abin da Allah madaukake ya wajabta masa imani dan haka shi yasa lokacin da ya ce ku yi ku dogara ga Allah madaukaki in kuna da imani in ku musulmai ne na gaskiya ku yi ku dogara ga Allah madaukaki sai suka yadda da wannan abin da annabi Musa gaya musu faqalu ala Allah tawakkalna suka ce ga Allah muka dogara wanda yake nuna banu Isra'ila sun mika wuya ga Allah madaukaki a wannan lokacin da annabi Musa ya kira su zuwa ga Allah suka ce sun dogara ga Allah madaukaki shi dogaro ga Allah abin da ake nufi da shi shine ka ɗauka Allah shi zai baka shi zai hana ka ba wanda ya zai baka ba wanda ya zai hana ka dogaro ga Allah madaukaki a cikin zuciya ake kulla shi ba a baki bane zaka ce na dogara ga Allah alhali a zuciyarka ba dogara ga Allah ba duk abin da ake nema a duniya in dai har ka cancanci ka neme shi a al'ada yadda Allah madaukaki ya saba ba da irin wannan abun ka cancanta to ka dogara ga Allah ka nema kada ka ce ni ba ni da uban gida wani ni ba ni da uwa a gindin murhu ai kaza in ba ka da wani ba mai baka to in kai wannan to baka dogara ga Allah madaukaki ba amma dogaro ga Allah shine ka bi hanyoyin da ake bi na neman wannan abun ka cika ka'idodin da ake nema ake nema to dogara ga Allah madaukaki gaba idan ka dogara ga Allah madaukaki to duk yadda aka yi ubangiji ta'ala ba zai kunyata ka ba wani bawan Allah ne suka samu matsala da wani lakcaransa lakcaran sai ya ce ni fa na tabbatar maka sai ka yi kari oban wannan kwas din duk yadda ka gane wannan kwas din sai ka yi kari oban sa ya ba shi haƙuri ya ba shi haƙuri laksara ke haƙura wannan bawan Allah sai ce to shikenan ka ce sai na faɗi ni kuma na ce na dogara ga Allah zan yi jarabawa wasu suka ce kar ma ka shiga tunda ya ce sai ya kai da kai gara kai absent ma ya ce a'a zan shiga in zana jarabawa na dogara ga Allah madaukake tunda ni dai na gane wannan course din kuma zan iya ci amma shi ya ce sai ya da ni to ni na dogara ga Allah madaukaki kuma zan yi jarabawa wannan bawan Allah ya dogara ga Allah madaukaki je karatu ya je ya shiga wannan jarabawa kuma dogaransa ga Allah madaukaki ya taimake shi sai da result ya fito sai ga sunan sai yana daga cikin waɗanda suka ci wannan kwasu ni wanda yake bani wannan labarin lakcaran ne da kansa yake bani labari shi yake bani labari da kansa bayan abin ya faru da Allah madaukake tashi jarraban wani sunan su yayi kusa iri daya yana so ya kada wannan bai kiyaye ba sai je kada wancan saboda dogaro ga Allah madaukake yadda zaka gane wato yadda girman dogaro ga Allah madaukake yake cikin duk abin da ka sa gaba a rayuwarka kada ka ce ba ni da gata ba mai mun ba kaza ba kaza ba kaza ba dai ka cika ka'idodi ba ka dogara da Allah madaukaki don haka annabi Musa ya ce wa mutanensa in dai kuna da imani ku musulmai ne na gaskiya to ku dogara ga Allah madaukaki فقالوا على الله توكلنا suka ce mun dogara ga Allah asali ma rashin dogaro ga Allah madaukaki kafirci ne ka ce kai baka baka dogara ga Allah madaukaki ba ka dogara da wani abu daban domin yana daga cikin ashirkul asghar abinda Allah madaukaki yake yi amma sai kai tsammanin cewa kana da wata dabara da zaka bi ka samu wannan abun ba ta hanyar Allah ba ka ɗauka hakan ka yadda Allah maɗaukaki ne yake bayarwa amma baka dogara ga shi ba ka dogara da wasu dabarunka ne to a lokacin da kai wannan to lokacin Allah maɗaukaki ya kunyatar da kai suka ce lalle mun dogara ga Allah madaukaki suka ce ya ubangiji kada ka sanya mu mu zama fitina ga waɗannan azzalumai me suke nufi da kada ka sanya mu zama fitina ga waɗannan azzalumai su dai azzalumai sanan nuni ma'ana rauna da jama'a da basu imani ba to kada ka sa mu zama jarrabawa gare su daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce abin da ya cike nufi da jarraba wannan kada Allah maɗaukaki ya ba su nasara akan annabi Musa da jama'arsa suna nufin Allah maɗaukaki karka ba su nasara a kanmu domin in ka ba su nasara a kanmu za su ɗauka su ne kan gaskiya mu ne akan ƙarya kaga mu ɗin mun zama musu mai zama kenan jarrabawa wasu daga cikin malamai suka ce Abin da ake nufi da kar ka sanya su kar ka sanya mu jarrabawa gare su ma'ana ya Allah madaukaki kar ba su iko su azabtar da mu domin babban burin fir'auna da mutanansa shine su azabtar da annabi Musa da jama'arsa to ya Allah maɗaukaki karka ba su dama su samu damar azabtar da mu in sun azabtar da mu lalle za su ɗauka cewa su ne akan gaskiya mu ne akan karya sai mu zama jarrabawa gare su ba za su imani ba magana ta uku su ne malaman da suka ce ya Allah maɗaukaki kada ka fa mu jarabawa ga waɗancan ma'ana kar kai Allah maɗaukaki ga jarrabe mu da wata uku ba mu shiga cikin wani mummuna a rayuwar mu don wannan zai sa su ɗauka cewa mu ɗin akan ƙarya muke su kuma su ne akan gaskiya wannan ya hana su imani wato duk wannan ma'ana dai tana nuna cewa su waɗannan mutane suna suna gudun ne kada Allah madaukaki ya jarrabi fir'auna da mutanansa da wani abin da zai hana su yi imani kenan su suke yi wato so suke su zo su yi imani wannan zai nuna maka ɗabi'ar mutanen kirki kullum so suke kowa ya zo ba gaskiya ba wai so suke yi kai in ka gane gaskiya kenan sai ka zauna kai kadai a cikin ta ba a'a duk lokacin da ka gane gaskiya to burin ka kowa ma ya gane gaskiya ya zo hanyar annabawan Allah shine kiran mutane zuwa ga gaskiya kai ka bi gaskiya kuma ka kira mutane akan su zo gaskiya duk kokarin da zaka yi mutane su haukan gaskiya shi yasa addinin musulunci addinin musulunci ya tsawatar akan mutanen da za su rinka da'awa suna kiran mutane zuwa ga addini amma kuma sai ka ga sai ka kabar kore mutane suke yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunfiru ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa da yawa ya hana mutum ya tsananta ta yanda zai sa mutane su kosa su kasa jurewa har su guji addini shi yasa lokacin da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari mu'azu dan jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama a masallacin sa yana son mutane yana jan mutane sallar isha'i ya dame su ya karanta suratul baqara haka yazo a wata riwaya suratul baqara ake karantawa a sallar isha'i kuma sai ya je yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wa a masallacin sa a masallacin manzon Allah alaihi salatu wasalam sai ya tafi can masallacin kuma suna jiran sa shine liman kuma sai ya je ya dame su to wani da ya ji an ɗame shi ya ɗamu kawai sai fita ya fita ita shi ya fasa sallama dole ne ba zai salla masallacin ba wasu sai suka fara cewa munafiki ne banda munafiki ba waye ana sallah sai fita ya fita ai munafiki ne to kaga tunda an ce masa munafiki ai dole ne mafita ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ga abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Mu'adh dan Jabal yace yace a turidu an takuna fattanan ya Mu'adh yace Mu'adh kana so ka zama mai fitinan mutane ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana so ka zama mai fitinan mutane ne yace in za ka yi sallar ka kai kadai to ka dame kanka duk yadda kake so amma in ka jagoranci mutane sallah to ka sauƙaƙa domin a cikinsa akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai wanda yake mai gaggawa shi gaggawa yake yana da uzuri akwai abubuwa da yawa a gabansa sallar kanuri waya je masallaci ana sallah ya ga limamin yana ta dogon karatu ya ce kai liman ka da uzuri mu muna da uzuri ya fita abinsa to akwai masu uzuri wani sauri yake yi yana da wani hidima a gabansa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sauka ka. yace in ka in ka jagoranci mutane manzon Allah ya ce ina laifi ka karanta irin su wallahi ya gusha. wa shamsi wa duhaha irin su manzon Allah ya ce ka karanta wa mutane a sallar isha'i ko ba su bahi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a sallar asubahi yakan ja yakan karanta 60 zuwa 100 amma shi malamai suka ce gandu wa yanayin mutanen idan kaga mutanen duk rauni ne da su to ba za ka yi irin sallar da manzon Allah ma yake yi ba sai ka takaita ka dan rage akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma ga mutanen jajirtattu ne irin sallan asubahi to babu laifi kai irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake domin wasu kuma suna fakewa da wannan hadisin su kuma sai su sakacin yayyawa sai ka zo sallar asubahi ka jili ya karanta maka kulhu Allahu ahad to kaga duk wannan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kar a kure mutane ne daga addini kada a yi tsanani wa mutane ta yadda har za su kosa wani masallaci da aka bani labari in aka tsaya a sallar a raka'a ɗaya sai an karanta yi uku kafin a yi ruku kuma baka yi saka huta a masallacin ba akwai 'yan hizba wai in ka tsaya ka huta za ka sa mutane lalaci don haka in dai ka gaji kawai ka tafi hanyar ka tafi kaga wani akwai tsanani a ciki an tsananta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku rika yi wa mutane albishir ku gaya musu abubuwa na farin ciki kada ku rinka kore su ba kowane lokaci ne kawai ka rinka tura mutane wuta ba a'a ka rika yi a hankali ya danganta da yanayin mutane da ka samu idan kaga mutane sun shagala gaba ɗaya sun manta da lahira sun manta da makoma to babu lofi ka tuna musu azabar Allah a lokacin amma ba wai kullun ya zama wa'azin ka kullun wuta ba kaga akwai irin masu wannan wa'azin shi kullun labarin sa shiga wuta ba labarin yadda ake shiga aljanna hawa akar baka Allah ai ko alqur'ani ma yakan yakan rarraba ne ya sai yayin babarin yan aljanna kuma sai labarin yan wuta to duk yana daga cikin abin da ake so addinin musulunci ta yadda zaka ja hankalin mutane a hankali a hankali yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunfiru to kaga waɗannan mutane yanzu yanzu nan suka yi imani amma har suna addu'a kada Allah madaukake ya jarrabu waɗancan din da wata musiba da za ta hana su gane addini amma yau an ya wayi gari zaka iya samun mutane saboda su sun gane gaskiya shi ya gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk wani mutumin da yake kan bid'a shi bai damu da ya gane sunna ba shi kawai ya ta masa dariya in a wajen wa'azi ne a caccake shi yayi dariya a ce an caccake su wane yau shi ba burinsa su gane gaskiya su dawo ba to wannan ba hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin abu dawud cewa kada ka yi dariyar mugunta wa dan uwanka sai Allah maɗaukaki ya tsamar da shi kai kuma ya jarrabe ka akwai musiba da ta wuce a jarrabe ka akan addini ne babu musibar da ta wuce a jarrabe ka akan addini to mutumin da baya kan sunan manzon Allah yana kan bid'a shi fa wannan an jarrabe shi akan addinin sa ne mafi karshen jarrabawa kenan yasa manzon Allah yake cewa Allahumma la taj'al musibatana fi dinina kada ka sanya musibar mu da a cikin addini domin ita ce mace girman musiba to wanda aka jarrabe shi da mafi girman musiba ya kamata ka tausaya masa ne ka jawo shi zuwa ga gaskiya ta usulubi mai kyau ta hanya mai kyau duk inda mutum ya kai kuma ga saban Allah to ana bukatan ka bi shi a hankali yadda zaka jawo shi za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da sahabbai suke buɗe wuta wa mutum a lokacin manzo Allah kuma yake sanya yashi yake ya masa yake yayyafa ruwa wani an zo da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa bulala ya sha giya yau gobe ma an zo da shi ya sha giya an masa bulala jibi ma haka wani yace Allahumma al'anhu ma akthar ma yuta bihi yace ka wannan Allah tsine masa kullum sai an zo da shi a masa bulala annabi sallallahu alaihi wasallama ce la tal'anhu kar ka sake la'antarsa kar ka sake tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana san Allah da manzon Allah kullum sai an zo da shi ya tagi amma manzo Allah ya ce yana son Allah da manzon Allah to haka addinin musulunci ya karantar da mu bin mutane da yin kokari wajen duk yadda za a jawo su zuwa ga wannan fahimtar ta gaskiya Allah ka datar da mu suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najjina bi rahmatika Allah ka samar da ka tseratar da mu da rahmarka min al qawmil kafirina daga waɗannan mutanen kafira saboda sun san irin shiri da ƙarfi da fir'auna yake da shi babu wanda ya isa ya tseratar da su a gabansa in ba Allah ba wato kun ga wannan yake nuna imaninsu da Allah maɗaukaki saboda sun gamsu da cewa yanzu ba wanda zai iya kubutar da su daga fir'auna da sharrinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala na وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بقومكما بمصر بيوتهم وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة kalimar da ɗaukaka wa auhaina ila Musa wa akhihi sai muka yi wahayi wa annabi Musa da ɗan uwansa wato Haruna alaihi salam an tabawwa'a li qaumikuma muka yi musu wahayi muka ce ku riki li qaumikuma ga mutananku bi Misra a cikin Misra ku riki buyutan wasu gidaje ku yi gidaje a cikin birnin Misra waj'alu buyutakum qibla sannan ku sanya gidajen naku su zama masallatai wa aqimus sala ku tsaye da sallah a cikin su wa bashiril mu'minin kuma ku wato Allah madaukaki ce wa bashiril mu'minina kayi albishir wa mu'minai da kyakkyawan sakamako a gun Allah subhanahu wataala wato Allah madaukaki yana gaya mana anan bayan Allah madaukaki ya tseratar da annabi Musa alaihi salam da Harun da waɗanda suka imani da su sai Allah madaukaki ya ce wa annabi Musa da Haruna su yi wasu gidaje a cikin Misra Misran nan Misra da aka sani ne wasu daga cikin malamai suka ce Misra anan ana nufin birnin al-Iskandariya wanda dai a cikin kasar Misra ne har yanzu to Allah madaukaki ya umarci annabi Musa da Haruna su yi gidaje waɗannan gidajen idan sun yi su su mai da su su koma masallatai a rinka yi sallah ciki malamai sun tattauna a ƙarƙashin wannan aya menene sababin da yasa aka ce su yi gidaje kuma su rike su masallatai wasu daga cikin malamai sun ɗauki wannan ayar a zahiri da Allah maɗaukake ce waje ku? gidaje suka ce eh gidaje ake nufi wato gidajensu su mai da su wurin sallah saboda tsoro da banu isra'ila suke ciki tsoron fir'auna da jama'arsa ba za su iya zuwa wuraren ibada su je su ibada a fili ba su kuma an haramta mutum ya je sallah in ba a wurin da aka keɓance za a yi sallah ba ka san yana daga cikin khususiyar wannan al'umma da Allah madaukake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ce uditu khamsa lam yuda lam yudahunna ahadun min al'alamin an bani abubuwa guda biyar wanda sauran al'umma sauran al'ummomi ba basu ba daga cikin annabi sallallahu alaihi sallama yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zama wurin sallata kuma wurin alwala wurin wurin tsarki na ma'ana wurin da zan yi taimama idan ban samu ruwa ba to waɗanda suka gabata annabi sallallahu alaihi wasallama su an tilasta musu inda za ka yi ibada sai a wurin da aka keɓance za a ibada to amma sai gashi banu isra'ila sun shiga wani mummunan hali waɗanda suka imani da annabi musa alaihi salam akwai suna cikin firgici da tsoron suka ji za su je ibada su yi ibada dan haka sai Allah madaukake cewa annabi Musa da Haruna su yi gidaje waɗannan gidajen kuma da za a yi a sanya su su zama wurin sallah masallatai ne da za a rinka yin sallah kaga albuyut anan ana nufin gidaje wasu daga cikin malamai suna cewa waje albuyutakum albuyut nan ana nufin almasaji ma'ana ku sanya masallatan ku qiblatan su fuskanci alqibla wasu suka ce an ce su fuskanci alƙiblar su fuskanci makka ne kama abu ja'far ibn jarir at-tabari rahimahullah a cikin tafsirin sa yana cewa zahirin wannan magana tana nuna cewa buyut ana nufin gidaje ne yace asali a cikin alqur'ani duk lokacin da aka faɗi wani lafazi kuma wannan lafazin yana da wata ma'ana sananniya to asali a ɗauke shi akan wannan ma'anan sananniya shahararriya ba ma'anar da ba a cika faɗanta ba sai jifa jifa sai inda wani dalili da ya kautar da wannan ma'anar a ɗauko waccan amma in ba haka ba asali in aka ce albuyutu a larabci ana nufin albuyutul maskuna gidajen zama su ake faɗa wa in kana wani lokacin akan ce buyut ana nufin wurin sallah kamar yadda Allah madaukake ce fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasbuhu kaga albuyut anan ana nufin almasaji to amma ba shine asali shahararre ba shahararre shine an ce albuyut ana nufin albuyutul baskuna yace to in babu wani dalilin da zai hana a fassara wannan a matsayin gidaje to ba dalilin da zai sa a fassara su da masallaci amma kaga can da Allah madaukaki ce fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasbuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun kaga daga jin wannan jimlar ka san ana maganar masallatai ya ce cikin ɗakuna ko gidaje wanda Allah maɗaukaki ya ce a rinka ɗaukaka sunansa a ciki a rinka ambaton sunansa a ciki kaga waɗannan wani wurare ne wuraren sallah ne masallatai ne da haka kisa ijma'in malamai duk suka ce albuyut a waccan ayar tana nufin masallatai ne yace to amma nan babu wani dalili ba wata karina da take kautar da su daga cikin gidan ne ballantana kuma an samu ruwayoyi daga magabata na kwarai waɗanda suke cewa wato ana nufin gidajen su ne su rinka yin sallah a ciki abdullahi dan abbasin allah maɗaukaki ya kara masa yadda yace an umarce su da wato sun riki gidaddajinsu a matsayin masallaci haka ibrahimun naka iya ce shi ba saboda tsoro da suke ji na fita wajen sallah shi yasa aka umarce su da su rinka yin sallah cikin gidaddajinsu haka mujahid abu malik da arrabi ibn anas da abdullahi ibn muzahim da abdurrahman ibnu zaid ibn aslam duka haka suka faɗa suka ce gidaddajinsu ne aka ce su mayar da su wato su rinka yin sallah a ciki wanda da ba a ba su wannan damar ba waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah kuma ku da sallah Anan, malamai suka ce ubangiji ta'ala ya umarce su da su tsaya akan sallah su jajirce a cikin halin tsoron da suke saboda yana daga cikin abin da ke sa ka samu nasara ka samu taimakon Allah madaukaki sai da sallar ka yasa Allah madaukaki ce wasta'inu bi sabri wa sala ku nemi taimakon Allah maɗaukaki ta hanyar hakuri da kuma yawaita sallah idan kana so ka samu nasara akan dukkan abin da ka sa a gaba to ka tsayar da sallah akan lokacinta ka rika yin sallah a cikin jama'a ka rika yawan sallar fili za ka samu taimakon Allah madaukaki shine ubangiji ta'ala a karshe yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi albishir wa masu imani da kyakkyawan sakamako Allah ka sanya mu cikin su na وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا الحياة الدنيا ربنا انزلوا عن سبيلك ربنا اغمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم no. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله ما girma da ɗaukaka ya ce wa Musa sai annabin Allah Musa ya ce rabbana ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna kai ne ka ba wa fir'auna wa mala'ahu da jama'arsa zinatan kai ka ba su kayan ado wa amwalan kuma ka ba su tarin dukiya fil hayatid duniya a cikin wannan rayuwa ta duniya rabbana ya ubangiji li yudhillu an ya ubangiji sun bata sun bar hanyarka rabbana tumis ala amwalihim ya Allah madaukaki ka shafe wannan dukiyar tasu wasdud ala qulubihim ka ɗaure zukatansu fala yu'minu su zamo ba su imani ba hatta ya rawul azab alim har sai lokacin da suka ga azaba mai raɗaɗi a lokacin za su da imani qala sai Allah madaukake ce kad ujibat da'watu kuma hakika an amsa addu'ar ku fastaqima to ku tsaya akan abin da kuke kai na gaskiya ku ci gaba da kira zuwa ga Allah wala tattabi'anni kada ku yarda ku bi sabilal ladina la ya'lamun hanyar mutanen da basu san gaskiya ba ballanta nasu bita anan za mu ga cewa annabi Musa alaihi salam wato yana kokawa irin yadda fir'auna da jama'arsa gashi Allah madaukaki ya ba su falala ya musu arziki ya musu wadata ga kayan ado iri-iri maimakon su gode wa Allah maɗaukaki su imani saboda wannan falala da Allah maɗaukaki musu amma sai ya zama cewa sun kangare wa Allah maɗaukaki ba su imani ba wannan ya sa annabi Musa alaihi salam ya fusata saboda takaici da kishi irin na addini da bakin cikin sun ki yin imani har yasa annabi Musa alaihi salam ya yi musu wata mummunar addu'a da Allah madaukaki ambata a cikin wannan ayar wannan yana nuna fir'auna wato yana daga cikin mutanen da Allah madaukake musu arziki domin ubangiji ta'ala ya nuna anan cewa annabi Musa ya nuna cewa suna da dukiya mai yawan gaske domin kaga dukiya idan ta yawa har aka koshi to lokacin da ake damuwa da kayan ado amma wanda bai koshi ba wa yake ta maganan ado yanzu wanda yake magana abin da za a ci a gidansa da masara da kukan da za a kada ina ruwansa da kyakkyawar riga ko kyakkyawar hula in ka shi ma kasuwa zai kai yanzu wani da ka ɗauki rigar naira dubu goma ka ga shi kyakkyawa ce zai shigo cikin gari da ita amma wallahi gara ka shi dubu uku ya je sai masara a gidansa saboda halin rayuwa da kuncin rayuwa da yake ciki in ka ba shi ma ba zai ta ba wani sai ya ce rigar babbar riga ce ma sai wani in ka sa ta kada shi ne saboda yunwa da take jikinsa to kaga in ka ji ana maganan ado to wani ya da an koshi ne idan an koshi an samu wadata to lokacin ne ake maganar cewa kayan ado to anan kaga annabi Musa alaihi salam ya ce Allah madaukaki ya ba Fir'auna da jama'arsa ya ba su kayan ado ya ba su tarin dukiya a wannan a wannan duniyar tasu amma kash wannan bai zama sababin da za su shirya ba sai suka bata za mu ga Allah madaukaki anan yadda yake cewa annabi Musa ce rabbana li yudhillu an sabilika wannan lamun din malamai sun yi maganganu akan wace irin lamun ce wasu suna cewa lamun ta'ali wanda in ka ce lamun ta'ali ne zaka iya fassara ta da cewa rabbana ya ubangiji ka ba su wannan dukiya li yudhillu an sabilika dan su batar da mutane daga hanyarka to in ka fassara haka sai ka ji abun yayi maka gwari gwari yaya za a ce Allah madaukaki ya ba su kayan ado ya ba su dukiya su ji daɗi kuma ya ba su ne wai dan su halakar da mutane to za ka ji fassarar sai ka ta yi maka gwaru gwari da haka shi yasa sai wasu malamai suka ce to wannan yana nuna wannan lamun din ba lamun ta'lili bace lamul aqiba ce wato ƙarshen su. bayan an ba su wannan dukiyar maimakon su imani amma ƙarshen al'abarun nasu sai koma suna ɓatar da mutane ita ce ake ce da ita lamul aqiba kamar yadda Allah madaukake ba mu labarin kissar annabi Musa alaihi salam lokacin da mahaifiyarsa ta haife shi wa auhayna ila ummi Musa al ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana mutanen fir'auna sai suka tsince shi iyalan fir'auna sai suka tsince shi sai ce liyakuna lahum aduwan dan ya zamo musu maƙiyi wa hazanan kuma da damuwa da bakin ciki kaga ai ba sun tsince shi ne dan ya su da sun san zai za su dauke shi don musu damuwa za su dauke shi ne a'a lamul aqiba ne fa tasiru aqibatu amrihim sai al'amarin ƙarshen al'amarin sa sai ya zama musu makiyin su a hali lokacin da suka dauke shi ba a matsayin maki bane to ma'ana ƙarshen al'amarin su da zai kasance sakamakon waccan ni'imar da aka yi musu shine sai su zama sun halaka sun bata Allah ka tsare mu li yudillu haka jumhurul qurra suke karantawa ya tana da bamma amma wasu daga cikin makaranta suna karantawa liyadhillu da fataha wa ya'u kamar yadda nafi'u da wasu daga cikin makaranta suke karantawa rabbana liyadhillu ma'ana sun bata in an ce yudhillu kuma sun batar domin yana daga cikin abin da fir'auna da jama'a suka yi sun bata kuma sun batar da wasu sai yace rabbana dhbis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yadawul azabul alim annabi Musa ya ci gaba ya ci gaba da musu addu'a mumuna sakamakon wannan rashin imanin nasu da basiba yace ya Allah madaukaki ka wato ka shafe dukiyarsu menene ma'anan ka shafe dukiyar wasu daga cikin magabata suka ce Allah madaukaki ya sanya dukiyar da suka mallaka ɗin ta halaka ta lalace wasu daga suka suka ce ai a tsamsu a nan dama kamar tagyiru khalqi hali ma'ana a canza halittar wannan dukiyar wato dukiya ce ga ta nan amma kuma sai Allah madaukaki ya canza ta a sifarta ga ta kana ganin ta amma kuma ba kudin bane yanzu kamar mutum ne ya aje miliyan guda misali a akwatinsa naira dubu dubu a cikin akwatinsa da a zo a sace wannan naira dubu dubu gaba ɗaya a sace su ya zama babu su da sai ya zo ya buɗe akwatin kuma sai ya ga takardun suna nan yadda suke amma duk sun koma farar takarda wanda zai masa ciwo to wannan shine a kansu a wajen wasu malamai ma'ana dukiyar tana nan amma sai ga zo ka same ta ga ta nan a surarta amma kuma ta zama ba kuɗi ba suka ce haka Allah madaukaki kuma ya karba addu'ar annabi Musa ya mayar musu da kuɗin nasu kaga wannan ai damuwa ce zai kusa ka haukace da ra a ce sace kuɗin aka yi da a ce ka zo ka samu kuɗin sun koma takarda to wasu malamai suka ce aka bai wannan dukiyar ta koma haka wasu kuma suka ce aka lalata dukiyar washduda ala qulubihim fala yu'minu hatta da azab alim ubangiji ta'ala <clears throat> wato annabi Musa ya roki Allah madaukaki ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarsu ma'ana saboda bakin cikin da annabi Musa ya samu da bacin rai na rashin imanin su wannan yasa annabi Musa yake musu wannan mummunar addu'a na cewa Allah madaukaki ya hana su imani wato uquba kamar yadda Allah madaukake saba yi lokacin da gaskiya ta zo wa mutum idan ya ki karɓa, to sai Allah madaukake masa ukuba da toshewa basirarsa ko da ya ga gaskiya gobe ba zai karbe ta ba to irin wannan addu'an ne annabi Musa yayi wa waɗannan mutane yace washdud ala qulubihim ka toshe zuciyarsu fa la yu'minu ba za su imani ba hatta yarwa azabul alim har sai sun ga azaba mai radadi wannan azaba mai radadin wasu daga cikin malamai mafi yawa suka ce ana nufin wato al'a wato al wato dilmiyar da za su yi a cikin ruwa lokacin da ruwa zai haɗiye su to a wannan lokacin su yi da'awar imani kamar yadda kuma ya faruwa fir'auna lokacin da zai mutu kamar yadda zamu ji insha Allah tabaraka wa ta'ala a karatun mu na gaba duk da cewa akwai dan sauran lokaci amma kasance muna da babban malami da ya bakunce ma wannan masallaci mai albarka a sheikh al-imam salihu ahmad imam babban liman masallacin abdullahi dan abbas da ke unguwar tudun salman ya halarci wannan majalisi namu mai albarka na haka zamu bashi dan sauran mintunan mu insha Allah tabaraka wa ta'ala domin ya yan gaya mana yan kalmomi ya albarkaci wannan majalisi namu akarmakallahu faltatafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah tabaraka wa ta'ala تفضل شيخ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 وأصلي وأسلم على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da karamcinsa yasa da dai irin wannan lokaci a cikin wannan rana ta sha bakwai ga wannan wata na tara wata watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 Allah madaukakin sarki ya hukunta ya kaddara da dai wannan lokaci za mu samu kawunan ma'ana. wannan masallaci na Umar bin abdul'aziz Aziz don sauraron karatun alkur'ani mai girma tare da ainihin jin ma'anoninsa da abinda alkur'ani ya kunsa na hikimomi daga bakin malaminmu to da yake kaddara ta sami ni malam ya gabatar da ni eh, kun san wannan shine kaddara na zo sauraron karatu na rako malam saboda falalan malam a gare mu kuma ya ce wai wai zan ce wani abu to ni dai ban san abin da mala yake so in ce ba amma dai ina mai faɗin cewa Allah ta'ala ya saka ma wanda suka assasa wannan guri ko wanda ya assasa wannan guri ina fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri wannan yana ɗaya daga cikin riba da hikima da dabara da hangen nesa da jari babba wanda za ka bar mazuriyarka Allah ya ba gudunmawa ka yi wani abu wanda yake na ainihin wato addini ne domin Allah wannan hikima ce wannan dabara ne saboda yanzu duk gado mai gado in ya zo dai wannan masallacin zai barwa Allah amma yanzu da wani katon falo ne ko ta katuwar gona ne to ina tabbatar muku wanda ya gina masallacin nan kafin ya yi sati biyu an fara shawara da malam su wani da wani fa suna son bangare kazanan nan saboda zai yi kifi ko akwai kifi a gudu amma dabara ga wanda Allah ya rufa mara asiri ya yi kokari wa kansa dabara to da wannan nake ji hankalin kai na tare da yan Allah ya azurta wannan area ko wannan masallaci da mala wani jari ne wannan masallacin ita kanta ta samu saboda dukkan ba don malam yana zaune ba Allah ne masa wannan falalar ko ka faɗa ko baka faɗa ba kyauta ce ta Allah yana ɗaya daga cikin malaman da inda a ƙur'ani ne a ƙur'ani to dukkan nau'in wani karatun ƙur'ani da na da da na zamani ma'ana wanda ake rubutawa da alif an baki wauzal la shine wanda misalin ka sa wani gaddi ya ce maka ya kwarance a kai to malam wannan ya mar Allah ya mar wannan arzikin tun daga can tun da farar safiya hatta kai matsayi ya rubuta alkur'ani da hannunsa wannan zalika fadlullah yu'tihi man yasha ga kuma an shigo albarka ta wannan falalar da aka taso da ita Allah ya masa arziki har ya tsallaka ya ji kasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu na addini to muna fata Allah ta'ala yadda ya albarkace ku da malam a wannan area Allah ya ba ku ikon ainihin wato dauriya da ainihin sauraro da makalewa saboda adabi falalan da ke tare da malam muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri yan uwa ni abin da zan ce zan ja hankalin kaina ne tare da ku cewa ita rayuwar da muke ciki wannan rayuwa ce yar ɗani guntuwa ce ba ta da tsayi a ido in ka ganta sai ka ga kamar tana da tsayi amma yar guntuwa ce yar kankani ne so yana da kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana a cikin alkur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cikin hadisai daban-daban game da wannan ita duniya to yana da kyau mu yi dabara duk inda kake me kake yi kai wane ne to ka yi dabara ka san abin da za ka tanada saboda gobe alkiyama in ka ganka da lafiya lafiyan nan aro aka baka ita in ma Allah ya barka akwai lokacin da za a kai shekaru sun gama ya mutsaka duk ka kare to ƙuruciya jari ce ga matashi wanda Allah ta'ala yasa ka fahimci addini to wannan jarin bai kamata ka ɗauke shi ka hallakar da shi ba duk da zaka samu matashi ko matashiya sai tana gama kamar ai mutuwanta bai zo ba ko mutuwan shi bai zo ba bari ya fanta ma bari ya caba bari ya cuɗa ya je ya yi karo kafin ya ankara wata rana ya gan shi ga ainihin malakul mautu ya zo zai ɗauki ransa kuma ranar babu na dama kuma nadama ba za ta yi amfani ba sau da haka ina jin hankalin kaina da matasanmu maza da mata wajibi ne ku tausaya ma kanku rayuwar duniyar nan guntuwa ce idan kina makaranta ki ji tsoron Allah ki kare mutuncin iyayenki ki kare tarbiyyar gidanku in kana makaranta ka ji tsoron Allah ka kare mutuncin gidanku ka kare mutuncin kanka ka kare mutuncin tarihin iyayenka saboda ana samun matasa sai ga mutum ya je gaba ɗaya ya zubar da rayuwarsa kwata-kwata mutane sun gan shi wasu sun san shi amma gaba ɗaya ya zubar da tarihin gidansu yana ganin rayuwar kuruciya za ta kai shi ko yana jiran watakila sai in ya gama rayuwar kuruciya zai je ya huta ko zai tuba ko zai yi kaza ta musamman yanzu yadda ake ganin mutuwa ga ta nan duk wanda ya shekara hamsin kacal zuwa ainihin wato baya kawai ya san ba irin mutuwar da ake yanzu da ba haka ake yin ta ba da sai ka daɗe baka ji mutuwa ba kuma da idan an mutu ana damuwa amma saboda tsaban yawan mutuwa sannan da mutuwan ba excuse ba hura usur ba penalty haka kawai sai ka ji an cewa wani ya tafi yanzu haka ake mutuwa mutuwan gulo so da wannan lokacin na ji hankalin kaina tare da ku cewa dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bar mana ababe masu mai wa'azi guda biyu ɗaya mai magana shine littafin Allah na biyu shine mara magana ita ce mutuwa ko a masallaci na mun yi sallan magariba da mutum ya fito mun yi isha da shi ya fito mun yi asuba da shi amma washe gari da safe sai gashi wajen karfe goma ana ce to mu zo ya cika lafiya kalau a kusa da munan wata baiwa Allah an gama hira da ita an gama komai mijinta ma yayi waya da ita sai da safe sai da safe amma sai da asuba gashi da safe ana masa waya ka zo jana'izar matanka ta cika to wannan rayuwar kar ta shagaltar da mu kada mu manta cewa muna da guri wanda yake za mu je kuma daga je an je can babu mai dawowa kakanninmu suna son wannan duniya suka tafi suka bari iyayenmu suna son wannan duniya suka tafi suka bari mu ma kuma wata rana za mu tafi mu bari saboda haka ina jin hankalin kaina tare da ku mu yi riba mu dage in kana ofis ne Allah ya baka aro ne in kana dan sanda ne Allah ya baka aro ne in kana soja ne Allah ya baka aro ne in kana immigration ne Allah ya baka aro ne in kana shagon chemist ne Allah ya baka aro ne da lokaci da dukiya duk gwada ka ake za a zo ran da za a yi caji ba daidai bane kana dan kasuwa kana sai da kayan haramun kana taimakon barna kana taimakon fasadi baka kyauta ma kanka ba kana dan kasuwa musulmi ina fata Allah ta'ala ya sanya mana albarka malam da yake wannan kokari da dauriya Allah ta'ala ya kara karfafa shi Allah ya albarkaci zuriyarsa da tamu baki daya Allah ka yafe mana dukkan kurakuran mu wannan kasa tamu Allah ka bamu zaman lafiya a cikin ta dukkan abin da Allah ke hadawa bayi na rahama da gafara da yantawa muna fata Allah ta'ala ya hada mana Allah ka sanya mu a ciki Allah ka jikan iyayen mu baki daya subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين